Então, okay. topic da malam zai yi mana nasiha a kai shi sha Allah don haka malam Allah ya ba nasara Allah ya ba da sa'a amma kafin na za mu zo azarar ba a watan adam da karanta mana ko da aya biyu ne kafin malam ya fara karatu sha Allah malam ya kira da dan Allah kowa ya kashe waya ya aka dina nan ba ga da sun yi wani kana ya kara kowa ya kashe waya kowa sa tsare wanda ya sa wayan shi nan ya zo ya saka salar don mun tana kara za mu dauke ta mu yadda ita duk wanda ya ajiye a nan ya zo ya sa amma wanda ke ta ba za mu yadda mai ba amma za mu ayi shi amma wanda ke nan da Allah ya zo ya saka salar wanda ya san zai rekodin a ranar أعوذ بالله من الشيطان بارك الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المنكر ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma tsira da aminci na Allah subhanahu wa ta'ala ta kara tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hakika ubangiji subhanahu wa ta'ala yayi mana ni'ima da ya hada mu a wannan lokaci a wannan yammaci na laraba na 26 ga watan rabi'u fani a wannan shekara ta 1435 kuma daidai da 26 ga watan biyu shekara ta 2014 miladiya alhamdulillah allah madaukin sarki hada fuskokin mu a wannan lokaci domin gabatar da wannan lacca mai matashiyar matasanmu a yau kuma a wannan masallaci mai tarin albarka da ke nan so kike tsohon titi Allah ta'ala ya sanya mai albarka jagororin shi kuma Allah ta'ala ya sanya musu albarka ya albarka albarkaci zuriya baki kuma ya sanya wannan karatu sanadiyya tsira ne a gare mu duniya da lahira kuma Allah ta'ala ya ba mu ikon ji da aiki da shi a cikin gaskiya wannan matashiya ta matasanmu a yau da za mu yi tsokaci a kai za mu yi faɗakarwa a kanta ba karamar matashiya ba ce matasanmu a yau matasan mu musulmai kuna ji da kyau ko matasan mu musulmai yadda rayuwarsu take kasancewa a yau ya rayuwar take kasancewa ya rayuwar matasan mu take a yau idan aka baka takarda aka ce kari kari tsokaci ka rubuta bayanai na lamuran da matasan mu na irin rayuwar da matasan mu suke kasance ita a yau wanda yake ijaban wa salba rayuwa ta gari da kuma rayuwa da ba ita ake so ba da matasanmu suka samu rayuwar kansu a ciki matasanmu suke da irin wannan rayuwa kasan ba karamin al'amari ba saura ka lallai ilalla wannan matakiya wannan jawabi wannan wa'azi da yake wannan yana da matsar muhimmanci sosai saboda zai saboda matasa ƙashin baya ne na rayuwa matasa su ake sa rai nan gaba su ake taimaka can nan gaba za su zama kaza nan gaba za su zama kaza to har ko dole ne a ba su kulawa a jihar tunanin a ta saita su a tabbatar da zuciyarsu zuciya ce tsaftatacciya zuciya ce tatacciya irin zuciya da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha al jasad kullu ku saurara lalle a jiki dan adam akwai wata tsoka idan wannan tsokar ta gyaru to dukkan jiki ya gyaru kuma idan wannan tsokar ta ɓaci dukkan jiki ya ɓaci ashe dole ya dole ne ya zama da wajibi mu mai da tunaninmu yadda rayuwar matasanmu za ta kasance yadda a nan gaba za a ci riba za a ci ribar karantar da su da ake yi za a ci ribar faɗakar da su da ake yi za a ci ribar jan hankalinsu da ake yi za a yi ba tattaunawa da su da ake lallai ilalla idan muna so muga tasiri da kyawu na faɗakarwa kuma da yadda za mu ci ɗanɗanon al'amarin shine mu dubi rayuwar matasa a da a baya sai mu haɗa ta ko da ba ce jirgin waje da ba almin da mu haɗa ta da rayuwar matasanmu a yau in muka yi la'akari da rayuwar matasa a baya mu ɗauka tun daga zamanin ma'aikin Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya rayuwar matasa a zamaninsa a gaban shi ta kasance sannan mu zo mataki na biyu rayuwar matasa a zamanin almajiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam zamanin tabi'ai kenan rayuwar matasa a zamanin manzala shine rayuwar sa akwai rayuwar matasa a zamanin almajiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine rayuwar matasa a zamanin tabi'i hakan nan mafi da su mafi da su mafi da su mafi da su har zuwa rayuwar matasan a yau saboda daga na gaba ake ganin zirgin ruwa daga rayuwar matasa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam الإسلام لو تقدروا تعدنا مكورة إلهي والمتاصم أيوه إذا أنا بقنا المتاصة أزاما مما زال الله صلى الله عليه وسلم بقى أتقلك ومن متاشرة بقى أتقلك وبقى أتقسونا المتاصة أزاما مما زال الله صلى الله عليه وسلم فأتعالي لك هذا أبا أتقسونا صعبين كلا أمها بقى أتقسونا أتقسونا أنس ابن مالك وصونا عبد الله بن عمر وصونا عبد الله بن عباس da dai sauran matasa da suka so saboda da za a yi faɗin matasa a wannan lokaci ba tare da kaji an ambaci waɗannan ba waye anas ibn malik anas ibn malik shine anas ibn malik ibn nadar al-ansari al-najjari خادم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم شنو انس بن مالك سنن شي انس sunan baban shi malik sunan kakan shi annaba duk wanda kaga an sa mai suna anas to an sa mai suna ne domin ya samu albarkar mai suna ya samu darasi irin na anas ibn malik shi anas ibn malik al-ansari mutumin madina annajari yana kabilar banu najjar ma'ana kabilar dangin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam bangaren kuwa shine khadimu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in kana lissafin waɗanda suke ma manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam hidima yake kula da al'amuransa ana sai ana ibn malik ana ibn malik ya zauna ya yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hidima tsawon shekara goma yake cewa ku ji darasi yake cewa a waɗannan shekara goma bai taɓa yin wani abu ba da manzan Allah ya ce dan kai bai taɓa barin wani abu ba da manzan Allah ya ce dan kai ba za ka fahimci wannan ne a shekenan duk abin da yake yi duk yake to da babu yadda za a yi barna manzala yana kallon shi ba ga inda matashi dan uwana ya dauki rayuwar Anas ibn Malik ya zama da ya sanya ta a gaba abin da ake so shi zai abu mai kyau shi zai abu mara kyau komai kyan shi a ɗanɗanon baki ko kuma komai kyan shi a gani na ido muddin shari'a ta ce wannan abin ba shi da kyau to lalle Allah ya nisance shi ya guje shi tsawon shekara goma yana hidima ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam da ga jatumarsa ku ji wani abu ku ji darasi na mata ya jatumarsa mahaifiyarsa kenan sai ta ɗauko shi ta ce ya rasulallah ga wannan imaka hidima ya maza Allah ga wannan ɗanawa ya maka hidima domin ta san shakar numfashin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba karo alkhairi ne ganin manzan Allah zama da manzan Allah suna ba karo alkhairi bane saboda ka lura mata irin da masu hikima masu basira masu azanci sai ta ce ya rasu rasulullah wannan ɗanawa ga shi maka hidima sai zama da Anas ibn Malik ya tare a gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kan waɗannan shekaru aikinsa da karatunsa da komai da komai yana gidan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam anan ya umce sa anan ya samartakarsa har ya girma ya samu addu'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi kira da annabi Allah ta faɗa gari ya ce Allahumma kfir mala ya Allah ka yawaita arziki ka yawaita mishi arziki ya Allah ka bashi arziki mai tarin yawa addu'a ta farko Allah ka yawaita mushi arziki mai tarin yawa dabino ya kasance a shekara su da yake amma an roƙo na dabino anas ibn malik su biyu yake ƴaƴa a shekara yana addu'a ko aka fi aulada ya Allah ka yawaita ƴaƴansa ya anas ibn malik ya yi ƴaƴa kusan ɗari ko ɗari ba ka? saboda haka anas ibn malik ya samu kauyen cewa abin umara ya Allah ka kawai da rayuwarsa har sun malik ya samu tsawon shekaru na ya yi shekaru kiwon shekaru da biyu wani abu wannan addu'a daga bakin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama tun yana kuruciyarsa yana samartakarsa ya yi zamantakewa da mutane na kwarai ya samu addu'a ta mutane na kwarai ya samu addu'a ta zaɓaɓɓun bayi wannan yasa ya da wasu mai cikin albarka tun daga farkonta har tsakiyarta har ƙarshenta rayuwar anas ibn malik da kuma rayuwa ce mai tara wanda yake da sunan anas ibn malik ya tarihin anas ibn malik kuma ɗan samari wani anas ibn malik na biyu shine abdullahi ibn umar abdullahi ibn umar ibn khattab abu abdurrahman sunan shi abdullahi mai umar ban umar wanda ke kaga shi babba ne dan babba baban shi umar baban shi shi ne umar ibn khattab shi kuma sunan shi shi ne abdullahi ibn umar ana ne alkunya da abu abdurrahman kamar yadda mun karanta hadisi na uku a cikin arba'un hadisi حديث al الحديث sai kan ابي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الاسلام على خمس shahadati Allah ilaha illallah zuwa ƙarshen hadisi Abdullahi ibn Umar yana cikin manyan manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta bangaren ilimi da ta bangaren addini Abdullahi ibn Umar ya kasance sai daga cikin yaƙoƙi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai fita ya ga ya ce a tafi da shi a lokacin yana da shekara goma sha hudu ya rasu ne ce a a mai da shi gida bai kawo ƙarfi ba shekara goma sha za a tafi ya ce a tafi da shi a rasu ne ya ce a mai da shi gida bai kawo ƙarfi ba abinda nake so ke gare mu shekara shi goma sha a lokacin yana matashi ne kuma ya fara shiga ajin zamantaka ya fara shiga ajin ba su kuma. Wani tun da aka ce yana da shekara kaza kuma irin wannan lokaci kenan ya rayu da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama a lokacin yana cikin danyen samataka, yana cikin saurayi kuma saurayi ne danyi danyi da shiga saboda ta duk inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai je Amr Abdullahi bin Umar tana yana tare da shi in zai fito yana tare da shi in zai shiga yana tare da shi ya kasance suna tafiya sai abdullahi bin umar sallallahu alaihi wasallam jira shi sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga ya zaga bayan bishiya da ya zaga zuma wa sai dawo wata rana da abdullahi bin umar tafiya ta kawo shi ya biyo hanyar da izo daidai wannan wurin sai da yace a jira shi ya zaga daidai wannan wurin da ya ga manzon Allah sallallahu alaihi sallama a wacin da da suke tabar ko shi ma ya zaga lafiya shi da ya ga manzon Allah ya sallallahu alaihi wa alihi wasallam me ya kawo wannan lokacin yana saurayi kwakwalwar tana buɗaɗɗiya zuciyar buɗaɗɗiya ce alkhairi ɗan ƙasa ke bukata sauran abdullahi bin umar ya zauna tare da manzon Allah sallallahu ta'ala wa sallama ya kwankwaɗi ilimi rufe ilimi ilimi mai tsarki ya zama na yana da matsayi a addini yana da matsayi a ilimi ya kasance abdullahi dan umar yana cikin mutane na farko da ake lissafa su cikin waɗanda suka fi ruwayar hadisi daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam abdullahi bin umar yana cikin su sosai da sosai sai mutum da uku abdullahi bin abbas abdullahi ibn abbas عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم أبو العباس الهاشمي القرشي المكي شنو عبد الله عبد الله بن عباس عباس بن عبد المطلب عبد المطلب بن هاشم شاكر عبد العباس القرشي بقريشي alhashimi wanda ya fito da cikin banu hashim almaiti haifafan birnin makka shi abdullahi bin abbas shi ake kira da ibnu ammi rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tsane na ammu manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam idan aka ce am shine babba da abbas ma ga abdullahi ibn abbas da abdullahi ma yakun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa da sanin ashe kenan abdullahi dan abbas yana da alaka da manzon allah sallallahu alaihi wa sallama alaka da manzon allah ta ci ɗaya kenan na biyu manzon allah sallallahu alaihi wa sallama yana auren innar abdullahi dan abbas ita ce mai maimuna saboda haka sai zamana abdullahi dan abbas dan cikin gida ne dan cikin gida ne ta bangaren manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan cikin gida ne ta bangaren mai ɗakin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam Abdullahi Abbas yana cikin sigarin sahaba yana cikin samarin sahabbai lokacin da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya koma ga Allah Abdullahi Abbas shekarunsa ba su wuce goma ba zuwa goma sha biyu Abdullahi Abbas a daidai wannan lokaci ya rubuci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ya kasance in ya zai samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana sallar dare yana bin suna sallar har ya samu wannan addu'a tsaftatacciyar addu'a daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba na sallar ce Allahumma fasiru fi din wa alimu ta'wil Allahumma fasiru fi din ya la ka da shi addini يا الله تساوى النبوة لكن جارع الدين وعلموا التأويل يا الله تسلت في فطر القرآن من جمع أدوانا أدوانا يا فيك جنو أن أدوار جبا كما جاء الله صلى الله عليه وسلم بطر ما أدوانا ميجن يوتا يلا إلو وانا لوكت ينسى مرتكا يسا إلو وانا أدوانا وانا يسا عبد الله بن عباس يلا ثورة إنسان bayan komawar ma Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam zuwa ga rabbi zuwa ga ubangijinsa ya zama da yana bin Umar bin Khattab karatu yana karatu Umar bin Khattab yana yi wurin Abu Huraira yana yi wurin Aisha yana yi wurin sahabbai ya yi karatu sosai sosai wurin sahabban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam a daidai lokacin shekarun shi nawa shekarun shi goma sha zuwa ashirin da yanzu sai a matsayina na matashi wanda nake ganin na da shekaru goma sha zuwa ashirin da wana ji da kyau ko a kullum wurin karatu nawa nake zuwa ina zuwa wurin karatu da sai ya kai guda uku a kullum na shi ne darussan da za mu ɗauka dama rayuwar matasanmu a yau muka ce kafin mu shiga rayuwar matasanmu a yau za mu tukin baya domin mu ga rayuwar matasa a da muka lura da rayuwar matasa a da me suka sa a gaba me suka fuskanta to shi zai ba mu dama mu shiga rayuwar matasanmu a yau sai mu ga da ina da ina za mu ciko da ina da ina ne muke da karanci ya za mu ɗauki abdullahi bin abbas ya kasance babba ne daga cikin malamai ana kiran shi malami ya kasance na kusa sosai da sosai da shi ibn khattab umar ibn khattab ya kasance yana jan abdullahi ibn abbas kusa da shi yana jan shi kusa da shi ina faɗa muku ne a lokacin da umar ibn khattab yake amirul mu'minin yake sarkin mummunai ya zama da shine shugaba baki daya yana jan abdullahi ibn abbas kusa da shi har aka har tsada suke cewa ya yake jan shi alhalin su ma suna da yara aiki sai wata rana yake so ya nuna musu matsayin abdullahi bin abbas sai ce yana son a fassara mashi faɗin allah subhanahu wa ta'ala idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba ko wanda sahabi ya fassara kuma ya fassara sai anan tsira da amin sai umar bin khattab sai tambayi abdullahi bin abbas ya yake ganin fassarata ciki shi ba gaskiya abin da ya kalla duk bai yi daidai da abin da su suka kalla ba su yadda suka fassara shi ba haka ya kallace ta abin da ya kallace ta ayar tura tana nuna rayuwar manzan Allah sallallahu ta'ala da wasallam ta kudu zuwa kace saboda saboda me aka turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kisar da dama da'awar ta samu matsala ma'ana ta sami ta sami abin nan magabta suka kawo mata hari har ya kai nan kira da aminci Allah tabbata a gari yayi hijira daga Makka zuwa Madina akan fitinar shi da aka sai Allah ta'ala ya ce ja ja'a nasrullah idan taimakon Allah ya dawo ba shi ake jira ba to idan taimakon Allah ya zo haka tunda an samu taimakon Allah ya iso to duk wani mai kwazaba duk wani mai fitina duk wani mai kaza kuma an riga an wuce wal fatihu kuma aka samu fatahi ko ina ne ina ya bude to ne saura na wa ra'aytan nas na fi dinillahi afwaja kuma kaga mutane suna shiga addinin Allah afwajan kungiya kungiya wanda yake da mutane suna shiga addini ne a boye mutum daidai mutum ɗaya ne zo ya shiga a ɓoye amma ka ga ƙabila guda ta zo ta karɓi addini gari guda birni guda sun zo su karɓi addini an samu ci gaba ko ba samu to idan ka ga haka wara'aitan nasu ya rasu nuna bidin la afwaza to fasar bi shi rabbi kai tasbihi kana mai gode mu ubangijinka wastaghfiruhu ka nemi gafara ubangijinka kai tasbihi gafara sai Abdullahi bin Abbas ce shi yana ganin in waɗannan suka samu da yawan manzo Allah ta zo sai da zama nasara ake nema da fadar bayan sun samu kuma sai istighfari sai abin nan ta hamidi da istighfari shi kenan ya kuma ka kan ne ce kun ga abin da isa nake janyo shi kusa ne kuma saurayi sha tauri saboda azanci da karatu da shiga da iya fita ya nema ake janyo shi kusa da manya a cikin kenan idan kana so a dinga garga kusa da manya ana cewa yaro da gari abokin tafiyar manya yaro da karatu abokin tafiyar manya hada ake bukata to yanzu zai ga shin anas ibn malik za ka ɗauka ko abdullahi ibn umar za ka ɗauka ko abdullahi ibn abbas za ka ɗauka kowannen su samani daga 'yan shekara goma sha sai ashirin da wannan a cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba wai su kenan ba kawai don buga misali ne da idan muka zo cikin tabi'ai almajiran sahabbai za mu bada da misali na mutum guda ɗaya wannan mutum guda shine umar ibn abdulaziz umar ibn abdulaziz shi umar ibn abdulaziz gaba ɗaya rayuwar shi a duniya shekarar shi arba'in daga haihuwarsa zuwa komawa shi ga Allah shekarar shi arba'in to amma ta a cikin waɗannan shekaru arba'in ya zama gwamnan madina kenan ya zama ya zama gwamnan madina ne da shekara arba'in ba a ya zama gwamnan madina ne shekara ashirin da wani abu ko shekara talatin da wani abu ya zama gwamnan madina ne a zamanin walid bin abdulmalik ya zama kamar minista a zamanin suleiman bin abdulmalik suleiman bin marwan nau kenan biyu ya zama amirul mu'mini na baki ɗaya shugaban ƙasa baki ɗaya a lokacin yana shekara talatin da takwas kana ganin za a ɗauko sun ci gariyan jahili ya zama shi ne amirul mu'minin eh kafin ba za a yi wannan ba kana ganin za a ɗauko tisirin jahili ya zama shi ne gwamnan madina ka taɓa jin wannan ko kuma ya zama shi ne minista to haka kenan ta ɓangaren malinta mun ba da misalin musulmi ta ɓangaren ma matsayi ka fahimci samun matsayi ma a gwamnati ba wai ana samun matsayi a gwamnati ne ga daban ba ana samun matsayi a gwamnati ne da jahilci ba ba ana samun matsayi a gwamnati ne da guje ma karatu ba duk ba da wannan ake samu kowa ya da Umar ibn Abdul Aziz ne duk lokacin da aka zo magana Umar ibn Abdul Aziz ba a wucewa sai an faɗi irin a da gwamnati ta da irin tsoron Allah da adalci zai fita a zamanin har ake kiran shi da sunan khamisul khulafa ne rashidin ne na jata halibobi shine duk da cewa bai ana faɗa ne amma matsayin sahabbai bai taba haɗuwa da matsayin wani wanda ba sahabi ba yi da yake da ilimi yi da yake da falala yi da yake ga ɗaukaka mutum ba sahabi ba ne da suna shi ba sahabi ba amma dai babu tani babu dai ka fahimci cewar babban mutum ne har ake cewa shine na hudun shi abubakar ma'ana ga ce abubakar umar usman ali sai umar ibn abdul aziz akan faɗa hakan dan dai a faɗi matsayinsa amma ba wajen shi ne hudunsa me ya kawo haka saurayi ne fa yana da shekara talatin da takwas kuma a yau ne da baki to ban da wannan sai mu shiga cikin malamai wanda ke su ba sahabbai bane sai kenan sannan kuma su ba tabi'ai bane kawai dai malamai sau da yawa kana ji an ce wani ya haddace qur'ani yana dan shekara goma ko kasa da shekara goma shekul islam ibn taymiya an faɗi wannan ba su ɗaya ba su biyu ba muhammad ibn abdul wahab an faɗi wannan ba su ɗaya ba su biyu ba wurare da dama za ka ji ana ta faɗan wannan ya haddace qur'ani kasa da shekara goma ya haddace qur'ani kasa da shekara goma na ga wani yaro a cikin masallacin manzan Allah sallallahu ta'ala ne wasallama shekarun shi da karne in sun kai goma zuwa sha na ce ka haɗa ke shi haɗa ki Qur'ani alhamdulillah wai abin da zana baka wannan karka ce ai zamanin da ne irin zamanin nan ne na da can a'a har yanzu a akwai ne yake bukata niyya da ikhlasi shi yake bukata to yanzu idan aka ce ya haddace ƙur'ani ƙasa da shekara goma sai na ce bari in bulayi ko dama da ni ko dama da ku kowa ya faɗa shin a ƙasa da shekara goma ya haddace ko a ƙasa da shekara goma ya sauka fari sauka tsara ina ba mun gane wannan da ke ko ko ko a'a yanzu yana shekara goma sha takwas ko shekara ashirin bai ma yi sauka fari ba abinda ya kera walima kaga yana zuwa haka gaskiya akwai gyara saboda waɗannan matasa ne muke ambatan su kuma na ƙara mana da ibn abi zaid al-qayrawani wa kenan sahibu risala wanda ya wallafa risala ta ibn abi zaid risala da da zaran ka an ce risala a nan yankin mu kaza ana nufin risala ta ibn abi zaid al-qayrawani malamai suka ce ya rubuta ta ne yana shekara goma sha takwas ya wallafa littafin to yanzu tambaya a nan kana da shekara kuma sha zama ka sauke eh to a shi na kaga kuma gane gyara gaskiya kana da shekara goma sha takwas ka sauke yanzu in na ce za ka iya kwafe ta a kwana goma sha takwas tun da shi ya rubuta ta a kwana a shekara yana da shekara goma sha takwas to kai kuma ka samu katon littafi in ka samu katon littafi sai ka fara kwafewa tun daga farko farkon littafin zuwa kwana goma sha takwas sai dai ka gama kwafewa sai ka kawo mun ko ka kawo malam ka ce gashi ranar da ake karatu din nan aka ce a fara rubuta shi ya rubuta ta a cikin kwana goma sha takwas haka ake magana kar ka ji an faɗi maganar magabata ka ji ai wannan zamanin da kamar yanzu an toshe kofar alhalin ba a toshe kofar ba kofar da aka toshe ita ce kofar annabta ita ce wannan ko ba a riga an kashe ta walakin rasulullah wa khatimun nabiyyin shikenan ko ba ta bi ko ba sahabbantaka ko ba zama sahabi an toshe saboda sahabi shine mace ta zama bin nabi sallallahu alaihi wasallama wa amana bihi wa mata ala iman sahabi shine wanda ya hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ɗaya kenan ya yi imani da shi biyu kenan ya mutu akan imani da shi din uku kenan abin da ya zama ce an toshe kofa yanzu akwai wanda zai ce ya da manzo Allah babu wanda zai ce ya faɗi da manzo Allah saboda me saboda manzo Allah ya rasu me yasa muka ce ya rasu saboda Aisha radiyallahu anha me ɗakin sa wacce take shi ya aure ta a ɗakin ta ya rasu haka ta ce ta ce manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya rasu tana rike da shi ka san babban mace Allah ta'ala ba zai bar annabin shi ya rasu a hannun wanda ba mutumin kisi ba haka ne ko ba ka bane Allah ta'ala ba zai bar annabin shi afdalu khalqillah ya rasu a hannun wanda ba mutumin kisi ba tace ya rasu tana rike da shi tace kuffina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tifati da kafani bisa lasati afwajin da kafani uku biyudin farare sa'uliyatin saƙar ƙasar yaman min hursuf an yi su ne da auduga alawayen da yi da auduga ake shi duk wanda yake nuna maka ne manzan Allah sallallahu ta'ala sallama ya rasu a ina ya rasu a hannun na na Aisha tana tallafa da shi kuma an binne shi a cikin ɗakinsa wannan shine karatu wannan shine karatu ga yanzu ba maganar a ce akwai wani sahabi tun da ne ba za a zama masa Habibu sai an haɗu da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ko manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama yaro rasu saboda haka wannan kofofi su aka rufe amma ba ka tashi ka nemi ilimi ka tashi ka yi hadda alkur'ani mai girma kamar yadda za mu zo a darasi na matasanmu a yau to lalle ilalla za mu ga kofa ce mai girman gaske wannan kaɗan kenan tsokaci ne kaɗan a kan abin da ya shafi rayuwar matasa a baya mun faɗa cikin sahabai a cikin sahabai mun faɗi anas ibn malik mun faɗi abdullahi bin umar mun faɗi abdullahi bin abbas a cikin tabi'ai mun faɗi umar ibn abdullahi a cikin malamai cikin waɗanda suka haddace ƙur'ani ƙasa da shekara goma mun faɗi shekul islam ibn jamia mun faɗi muhammad bin abdulwahab a cikin waɗanda suka wallafa littafi suna da shekara goma sha takwas ba wai kawai sun wallafa littafi ne don jin daɗin wallafa littafi ba a'a malamin sa mai suna maharaz bin khalaf a tunisi shi ya ce a raba kalla ya gabata ka wallafa mu ina buƙatar ka wallafa mu littafin da yake takaitaccen littafi wanda yake zan karantar da ɗaliban da nake karantar da su alkur'ani mai girma ɗalibai ne yake karantar da su Alƙur'ani mai girma sai ce to ina son ka wallafa min littafin da ina biya musu ƙur'ani kuma ina biya musu wannan littafin ko don kasu zama yadda tsini ina biya musu ina karanta musu wannan qur'ani ina biya musu wannan wanda yake ya kunshi tauhidi da da fikul akbar da fikul asghar da ibadat baki daya shine sanadiyar wallafa littafin risala ta ibn abi zaid shi ibn abi zaid din ya wallafa risalar yana da shekara 18 adadin shekarunsa ba su cika adadin yatsanka na hannu da na kama ba lokacin da ya wallafa littafin na san samari sun fara jin caji yi eh mana dole na san sun fara jin caji tun da shi wannan yana cikin malaman ƙarni na hudu ne ya rasu shekara ta ɗari hudu da tamanin da shida shekara ta ɗari uku da tamanin da shida shekara da ya rasu shekara ta ɗari uku da tamanin da shida bayan hijira Allah ta'ala ya kara mashi ɗaukaka Allah ta'ala ya cikin shi da gafara kuma wani tafi wata fa'ida duba ku ga littafin da ibaro duniyar musulunci ana karantawa yana samun lada ana karantawa yana samun lada har yanzu ya rasu yana da shekaru wajen shekara dubu da wani abu amma har yanzu yana samun lada da karanta littafin shahadi kun gaban karanta mana yaushe abu hanifa ya haddace ba dan kana ga abu ah, abu hanifa ai ban kawo maka imam malik ne ban kawo maka imam shafi muhammad ibn idris a shafi ba kawo maka imam muhammad ibn hanbal ba na garga ai waɗannan malamai ne ai daman a sai na kawo maka wanda yake kana ganin su daidai wa daida za ka abin nan nasu to yanzu rayuwar matasanmu a yau idan muka kasa ɓangarori da dama domin mu ɗora rayuwar matasanmu a yau in na ce matasanmu ina faɗan matasan da yake suna na musulunci yana gaskatuwa kan shi shi yana jinsa shi musulmi ne kuna ji da ke ko shi yana jin shi musulmi ne to muka tara su baki ɗaya duk wani matashi da yake musulmi in muka kallace su yau kallace su ta ɓangaren addini ya su take ta ɓangaren addini idan aka ce ta ɓangaren addini abu na farko shine sallah abu na farko ne sallah assalatu salatu imadu din man aqama kana aqama din wa man taraka faqad taraka din as-salatu imadu din sallah ita ce ke na addini duk wanda ya tsaya da sallah ya tsayar da addini duk wanda ya bar sallah ta ya rushe addininsa to mu dora mu ga matasan mu a sallah a yau saboda Allah ya muke ganin su ku lura da jumlar da na faɗa na ce matasan da yake suna na musulunci yana gazzatuwa a gare su wani fa shi yana ganin kwata-kwata sallah ba ta hau kan shi sai ya yi aure mawai yana jin shi musulmi ne kuma yana ganin sallah ba hau kan shi ba saboda haka yana ganin yi wata ibar wata ba komai ba ne haka ita ma barakallahu fi haka ita ma mace kenan tana ganin in ba ta yi aure ba gaba daya hukuncin addini bai haukanta ba alhalin daga lokacin da ya yi mafarki ko daga lokacin da ya fitar da mani a mafarki ko ba a mafarki ba ko lokacin da ta fitar da mani a mafarki ko ba a mafarki ba ko daga jinin al'ada to daga lokacin ba alƙaluma mala'iku sun fara rubuta mata istighfari da salatu annabi da karatu alqur'ani da karatu duk abin da ke na biyayya hakan na ashariya da ƙin sallah da waye duk ana rubuta to idan aka ce idan yana ganin shi bai zama matashi ba tukunna sai lokacin da ya yi aure yake ganin ibada ta hau kanshi ya yi aure yana da shekara 23 ko shekara 24 ko shekara 25 ko ba shekara 27 ko shekara 30 yanzu gana gani ya bar sallafa ta kusan shekara 15 ya kuke gani matasanmu da sallah wannan wanda bai sallah ba sannan wanda yi sallah ka kallace shi lokacin da yi ya ɗauko wani matsatsan wando da ya tara kuɗi na gungon kuɗi ka ji wani wandan saboda tsabar kuɗin shi waya ta naira ɗari biyar akwai wannan da ya fi ɗari biyar to yanzu wandan naira dubu biyu ko dubu da ɗari biyar ina ne bai ka je ka sai shadda shadda ta dubu ɗaya da ɗari biyar a yi maka ɗinki gaba ba mai ɗinki ɗari biyar shadda da za ɗinkin da za ka fito da shi ɗaurin auren ƙanwarka an ce kai ne waliyin da sai ka fito da ita amma mutum ya je ya sai wanda dubu ɗaya da ɗari biyar ya je ya sai wata riga ta ɗari biyar rigar da in yi rukui rigar da ba ta haɗa tsakanin wandansa da cibiyarsa ita rigar ta ɗan tsaya nan wandan ya tsaya iya can wannan lokacin da zai yi sallar damun matsatsai ne ya je fitsari fitsarin da yake na gaba gaba shi ya fito ragowar kuma ya mai shi cikin wando irin rayuwa ce wannan da haka dangane da abin da ya shafi sallah samarinmu suna buƙatar a jinyo hankalinsu su fahimci cewar sallan nan wajibi shi manzan Allah sallallahu ta'ala ya yi umarni da adaki yaro duka ba mai tsanani ba a kan sallah da zarar ya cika shekara goma saboda haka al'amarin sallah ba karamin al'amari ba ne amma ga saurayi ba ruwan shi da sallah shi yana ganin ɗan duk nuni ne yana ta yawa a gari ba ruwan shi da sallah ko zai yi sallah an ce mai zai yi ya sallah ya ce shi baya yin sallah sai ta nuna sai ta nuna karfe uku ne sallar ta nuna ko biyu da rabi ne sallar ta nuna lokacin da ake sallar a zahar ma karfe biyu shi yana ina duk wata dabara ce na guje masalla sallah al'amuran sallah yana da hadarin gaske in ka dubu samarinmu da sallah al'amari ya tsananta ina ce mana samarinmu waɗanda suna na musulunci yake gargatuwa a kansu azumi wani fa za a gani saurayi ne yana cewa shi wallahi azumin na ba don ya zama dole ba shi da fiye ba inna lillahi wa inna lillahi ya zai faɗi wannan ƙazabar magana annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi man sama ramadan imanin wa ihtisaban fa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda ya azumin watan ramadan imanin yana da yana da imani wahti saban kuma ya yi shi ne don neman lada gufira lahu ma taqaddama min zambi wannan an gafarta mishi duk abin da ya gabata na sa, to tambaya ta ita ce wannan saurayi da ya ce shi wallahi ba din ya zama dole ba da bai azumin nan ba kana gani ya yi shi da neman lada ne bi shi da neman lada ba saboda abin da ake bukata samarinmu in za a yi azumi a yi azumi tare da su in za a yi tarawi a yi tarawi tare da su kada a yi azumi tare da su in za a yi tarawi su ɗauki su su tafi wata unguwa can kilomita ɗaya ko kilomita ɗaya da rabi saboda mai ai wai a can akwai wani limamin can fito ne fito ne da sallar isha da sallar tarawi duk gaba ɗaya a cikin minti uku minti guda an gama su saboda ya zo ah, mudahamatan Allahu akbar mudahamatan Allahu haka ake yi nafilan nan da ita ake ciki inda ya samu tawaya na farilla yadda kai farilla a natse haka ake so ka samu ka yi fila a natse domin na filan nan ta cike maka guragu to amma abin ta kai ci sai ga azumin nan da muke magana a kan shi ya samari suke da azumi idan watan azumi ya yi ya rayuwar samari take da daddare ba abinda suke yi sai kallo dama idan aka ce mai azumi ya kusa ya ibi mugayen fina yana kallo ya ajiye su waɗannan na azumi ne ko dai hausa fim ko nufe fim wai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaji damsul basirati wai matar da bata iya zaman gidan aure ba ta tafi fim wai ita ce za ta ba da shawarar yadda za a yi zaman gidan aure sai ka ji mata suna ta kallo suna waye-waye fim kaza ya fito ta fa kasa zaman gidan aure ba ta kasa zaman ɗakin mijinta wai kuma wai ita za ta buga ma airfin waya wai ya za ta yi kaza ya za ta yi kaza ya za ta yi kaza faƙi da shi ilahi hukai wanda ba shi da abu baya ba da shi haka za a ga matasan da watan azumi sun kashe dare ba karatun ƙur'ani ba tarawihi babu tahajjud babu nafilfili babu kowanne ya kashe dare yana kallo da rana kuma gaba ɗaya kashe rana yana bacci kaga shi wannan ya yi wa azumin watan ramadana shiga shantun kadan gani ai an san shantu za su yi samari dai design suka sani shantu wanda da iyayenmu suke kunshi da shi wani dogo na zunguru haka kun lura da ke ko to yanzu kadangaren da ki shiga ta wannan kofar ya fita ta wannan kofar me zai ba da labari a cikin shantu zai ce ya gona ba to yanzu mutumin da yake ramadana ya shigo yana saurayin shi matashin shi ya kashe dare gaba ɗaya yana kallo yinin kuma gaba ɗaya yana bacci me zai ba da labari na ɗanɗanon watan ramadana me zai ba da labari a eh babu abin da zai ba wai yana matashi kenan to in ya zama da shi ne ko me zai zama domin da ita ce man shaba ala shay'in shaba alai. ba zai ne ta man shaba ala shay'in shaba alai. mun samu shaba guda biyu wanda malaman balaga suke kira aljinas man shaba ala shay'in duk wanda ya ya akan wani abu sha ba alaihi to zai furfura akan wannan abu duk wanda ya kashe kuruciyarsa akan waɗannan kallon fina hausa fim nigerian film indian film american film na ina ne na ina ne to in ya kuskura haka zai zama yana tsofe-tsofe da shi yana zai inda ake wannan kallon masu allah salamatu shi. Allah ta'ala ya tsare to amma dai lalle ilalla bayan mun dubi tasawirar samarinmu lokacin sallah mun dubi tasawirar samarinmu akan abin da ya shafi sallah dole mu duba su akan abin da ya shafi azumi wani ba ya dauka azumi sai in yayi aure sai in yana da mata ne yake azumi haka ita ma sai in tana da miji ko da ko da auren su ya samu matsala ta rabu da mijin ko mijin ya rasu sai ga ta dawo ba ruwanta kawai ta yafa kyale ba ruwanta lafiya ai ba ta da miji ita ɗauka sai tana da miji ake rubuta mata laifi in ba ta da miji ba a rubuta mata laifi musallar salamata lafi Allah ta'ala ya tsare Allah ya tsare ka dole misali mu duba rayuwar samarin mu dangane da abin da ya shafi asu dangane da addini dole mu samu rayuwar mu duba samarin rayuwar samarin mu dangane da abin da ya shafi biyayya ga iyaye mecece alaƙar samarinmu da biyayya ga iyaye akwai ta sosai ko akwai ta kwaita ko kuma babu ita ko dai akwai ta kawai abin da ya shafi harkar iyaye da samari abin ya yi nisa sai ga saurayi da yake ya kamata zuwa yanzu a ce iyaye sun huta shi yake kawo abin da za a ci amma ka ga har yanzu shi ba abin da idame shi zaman shi kawai yake yi kamar yadda mahaifin shi ya kula da shi tun yana tsin mangoyo har yanzu yana shekara goma sha takwas shekara ashirin ashirin da biyar har yanzu dai yana nan kallon ala'abi har yanzu dai ba shi ba shi da wani abin da zai shigo da shi cikin gida babu wani abin da zai shigo da shi cikin gida lamaki wala gishiri wala masara a'a ko da wani abu ya nema na kuɗi ya samu zuwa kawai zai yi ya zai sai fina-finai ya sa a ɗakin Allah ta'ala ya sauki Allah ya tsare amma lalle ilalla alaƙar iyaye da mahaifi ba karma alaƙa ba ce haƙƙin iyaye Allah madaukin sarki ya kawo shi ne bayan haƙƙinsa ya ce wa abdullahi wa Wala, tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana wa qada ta alla ta'budu illa iyahu, wa bil walidayni ihsana qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana a kyautata mu iyaye kuma duk gaba ɗaya zai zama ihsanan bitakif domin na kira ta'ub na kira duk abin yake amsa sunan kyautatawa a shar'ance to a kyautata ma iyaye ya za ga saurayi da mahaifin shi zai ce mai yi za ya ce kai shi fa boss din nan ya cika takurawa a ubin lahirin shi nan ko mahaifin shi ne boss ka ji wasu sunaye da ake kiran mahaifin shi kaga da ya ji maganar mahaifinsa har kwarar maganar wani abokinsa maganar da mahaifinsa zai mishi ita ƙasa ƙasa wannan abokin shi ne zai tura mishi ashar kuma ya mai maganar kuma dole ya ce irin rayuwa ake ce matashi da mahaifinka zai ganka hankalin shi ya kwanta mahaifinka ya ganka hankalin shi ya kwanta mana kuma a daidai nan nake ware samarin mu na nake cewa yana daga cikin matsala da samarinmu na sunna suke fuskanta dangane da iyayensu da su fahimci sunna ba sai ka ga uba abokanan shi sun tasa shi suna cewa gashi nan ya ba shi ɗan shi ya lalace ya zo yana barin yana bin waɗannan wai yana bin yana tare da ahalin sunna wai ɗan shi ya lalace alhalin shi abokin uban da yake faɗa ma uban uban nashi ina yake ƴaƴan shi suna ina ƴaƴan shi za a ga daga wanne yake abin da ake hasu ne mu wata lalacewa wai wando ne fa maimakon a sa shi inda aka yi don a sa shi a sa shi ya cinya ka ko wannan sai ɗabi'ar ƴan luwaɗi ce abu billah kunjin bakar aniya ashe alama ce yoraful mujrimu na bisi kenan ɗabi'a ce ta 'yan luwaɗi zazzagon wannan na haka su 'yan luwaɗi da haka aka ce suke gane su kun ji ko? kun ji tashin hankali a shi mutum ya kuskure ya zazzago shi shi ma ya yi rijistar su ya ƙara musu yawa ranar alkiyama wa idan nufusu zuwijat idan kowace rai aka hada ta da 'yar uwarta idan kowace rai aka hada ta da 'yan uwarta shi yanayi shi ma cikin su zai tashi Allah ta'ala ya so wallahi idan ka ga korafi da mu na suna suke suna korafi cewar iyayensu da suka haife su abokanansu suna takura musu kamar ya suke takura musu sai abokin shi ya zo ya ce ya faɗa shi dan shi ya lalace dan shi yana kaza yana kaza yana kaza alhalin shi din ƴaƴan shi suna nan a da ba a da idan aka ga yaro yana shan taba shi kenan kuma ai wani kai wani taba ba yake sha kai wani yana shan taba amma ka ga yanzu an huce taba an wuce wiwi wai kwata ake riba mata a ke eh za ku budurwa bai samu cikin al'umma gida ne ɗaiɗai kuwa ake cewa ai gidan wani su kaza suke yi amma wani mata matasan ma'ayi mutum ya je ya buge ya zo ya tura wa iyayen shi zaki a ubillah Allah ta'ala ce wala ta kullu ma uffin karkace da su ahir karka musu tsaki iyayen ka su ce maka kaza ka ce Allah ya hana ina ga mutum da zai ce ka shi ba baba ya cika ya cika ya wai bai ga yayi wanka ba ne to yayi wanka sai ne ka san da iwan kan isalla dama sai da yi sallah sai da yi zai yi sallah da tsofaffin kayansa sai ya zo yi wanka da yi wanka sai ya dauko gogaggun kayansa wai shi ba zai yi wanka ya sa kaya ya zo yi sallah ba domin karin guga zai kai to saboda Allah da wata sifa yake so ya kai gaban ubangijinsa su ake yanzu ka kai gaban ubangiji ka je da kyakkyawar sifa saboda rayuwar don dangane da iyaye malam mummuna al'amari karatun addini rayuwar samari dangane da karatun addini ya kuke ganin ta akwai ta sosai wajen akwai ta kaɗan kaɗan rayuwar matasanmu dangane da hadda alkur'ani mai girma hadda alkur'ani mai girma kaɗan ne wanda ya ana buƙatar mahaddata samari wannan ayar na fita wata ayar na shigowa ayoyi suna rige-rige fitowa haka ake bukata daga ƙarshe za mu suke a kan rayuwar matasanmu a ɓangarori na rayuwa sai mun yi magana matasa ɓangarori na addini matasa ɓangaren rayuwa abin da ya shafi karatun zamani karatun boko ya kuke ganin matasanmu da karatun boko saboda allah saboda Allah ku karfe tara karfe takwas da rabi za ka fita ko karfe tara wai ga matashi ya dawo makarantar boko ya dawo makarantar boko karfe tara na safe to da ya yi ina jin kusan kowanne mu a tarihi zai iya tuna ya ga matasa samari da sun dawo makaranta karfe tara da rabi ko karfe goma karfe nawa wake tashi karfe ɗaya ne ko da wani abu karfe ɗaya da rabi ɗaya da kwata biyu sauran kwata haka ake kasuwa su kallo su amma yanzu wannan yana matashi da ake so nan gaba ya shiga jami'a nan gaba an za a fito da kwamishinoni shi yana ciki ko ministoci ko gwamna ko shugaban kasa ko yanzu ya dawo makaranta karfe goma da rabi in kuma ka je makarantar ba ka jin sunan shi cikin zakari NSS ba ka jin sunan shi a'a cikin dai ko a makarantar cikin waɗanda suke tsakeru cikin su ake suwa suke ba su shigowa makaranta ta koma sai dai ta katanga suwa yanzu za a yi wa malami a makaranta cin mutunci suwa ake suwa ake gayyata musallar salama ta yasu sai ga matasa mu dangane da karatun boko babu kaɗan ne sosai matasa mu dangane da sana'o'i ba ruwan da sana'a sana'ar baban shi ma gudun da yake yi baya sana'a baya sana'ar baban shi ba karatun arabu ba da boko ya zama cincirin jaki nan gaban da kuke ganin za a haifa kuma saboda Allah ma Ba babu sana'a me yake yi bin inuwa yake yi da safe da inuwa da rana ta fito daga gabas inuwa tana yamma ya je ya sa benci ana tafira har lokacin da rana ta zo tsakiya ta kusa inuwa kuma ta dawo gabas sai ya dauko wancan benci daga nan kawai Allah ya ci ne ake fata ya tabi inuwa malam me ake so a yi saboda Allah sai da ake zuwa aura maka mata uku mata hudu ka haddato ka haifo mahaddata ana ramomi masu tafsiri masu haddasana masu kaza masu kwamishinoni 'yan sanda alkalai lauyoyi ake so amma ka zo kana ta bin inuwa saboda Allah me kake ganin za a yi to daga wannan al'amura gaskiya yana da tashi hankali saboda haka nake ba da shawa wannan kwamiti na maka Allah ta'ala ya ƙara mishi matsayi Allah ta'ala ya ƙara mishi ɗaukaka Allah ta'ala ya ƙara mishi jajircewa abin yana buƙatar jajircewa kuma sai Allah ta'ala ya ɗora abin hannun matasa matasa plus matasa kuna kaji yawa in to matasa ko matasa plus matasa matasa su ne gayyato matasa Allah ta'ala ya sanya ma wannan kunci a waɗanda suke shirya wannan taro da tije da suke guiding suke dora matasa a kan sirba wato za ka yi mamaki da dattijai da suke tsora duk wanda ya ce maka yi kaza baya son ka yi matsalar da ya samu a baya ba ya son ce ta abinci ya abubuwa goma ya samu tara saura nawa to wannan da kai ya so kai ta rasa shi so yake yi kai ta samu goma kika bayan da isa mutara ko ya cinye ciki in maki ne ya samu maki ta sani ba mu ta ke kenan to yanzu kai so yake kai ka samu ɗari bisa ɗari saboda haka wannan kwamiti Allah ta'ala ya kara mashi gabata ya kara mashi matsayi a gulungulun a yi da'awar annabi nuhu matasa suna jina a yi wa mutanenmu samari da'awar annabi nuhu ya da'awar annabi nuhu take ni da wata komi nan hara. a kira wasu a koye a kira wasu da dare a kira wasu da rana a kira wasu da su a kira wasu a cikin jama'a wani matashin ya fi jin magana ɗan wasu matashi kun gane wannan da kyau ko sai a sa matashi wani yi ma wani matashi wa'azi janyo hankalinsa amma rayuwa ta matasanmu kaga matasa a kan titi makare ya yi dan duku ruru malam ya yi dan duku ya sa jeans ya kawo doguwar riga da lafiya ya sa kuma ya kawo ba malin ya sa ya kawo rawani ya sa kuma ya kawo dan duku ruru ya sa ido ya ce sai an yi wata rayuwa ke na ake ciki shi matashin da ake bukatar wannan in ka ba shi ka don noma kafin hantsi ya dubulu da yi ya murgin ya ɗauko wata haka ake bukata in so ake in ya fara karatu ba ma bukatar mata ba maki 60 abin nan maki 60 muke bukata a jarabawa maki 40 a test no nan ɗari haka muke bukata matashin mu su kasance ya zama yunwa. Musulun kuwa turancin akwai shi hausar akwai shi larabcin kuma ta haka ake bukatu amma kana matashi ana tsora ka ka zo ka ji ka zo ka karatu ka zo ka yi kana ganin kamar a'a ana datse maka rayuwarka ba ka ake yi wasu yana ganin akwai shi ya ci duniyar shi da tsinke a'a su ake ka ci duniyar ka da cokali ne ya haka muke so inda ke ne sai a ɗalla shi amma da cokali mai yaso musu muke ka ci da cokali mai yaso ta Allah ta'ala ya yi albarka Allah ta'ala ya yi albarka wanda suka shirya wannan taro Allah ta'ala ya sanya musu albarka wannan haɗuwa Allah ta'ala ya sa sanadiyar tsira ce juna da lafiya subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka

wani ba wanda ke cewa babana shi ne wani ba ka ke na kudu ana son kai ka tsaya da kafafunka domin ka takama da babanka ran da babu shi ba ya za a yi ko ba da ta taɓo rayuwar matasa musamman abin a kan abin da ya fi karatun zamani ko ana yi daidai gwargwaro amma sai kuma akwai boko a kila Allah ya saba mu cikin boko aƙida ko Allah ta mu cikin su wani malami ne wani yawo matashi ne a turai ya karatu Amerika ya zo da aka bashi zakarin a na zafafa lokacin da gari a wajen dan arewa mutumin ne to lokacin da ba ta zo ta san ɗalibai ta a jarwa ta ne za a je a yi addu'a ko sai ya ce mun daga hannu muna addu'a sai ya ce wa'ayin duniya ko ta ce saboda sai da ya dariya ya ke don kule sarki sarki sarki da wanda da mai addu'a duk matsalolin mu sai an fara wajen fatin fata ko kai wajen shi kada mu gaya domin if he passed out even he lied in the type of then let him and if he fell out even to get the type of then let him to pass off sai yana bouncing kaga wannan shi ne mai koko a gida Allah raba mu da wannan hali ne to matasa in za ku yi karatu ku yi karatu da sunan Allah shi ka ba a cikin wasiƙa nabi Allah kaga in ka da sunan Allah za ka ci rayuwar duniya kuma ka samu aljanna kana iya amfani da boko din ka samu duniya kuma ka yi amfani da shi ka sami ina lahira amma ne da ba da shi don nan duniya kawai to ka fa ita da wama to sai da ka nan mun dawo wai hakuri na kuma ta shafi kowa da kowa don wani ko ne ba da yake ai ko da yawa me yasa kuka yi mu yawa ko duk wanda bai kawo labarin Gracias. gidan sai ya bayar da wanka wa an mai wanka ko ga shi nan dai na wani wata na ko ga sunan bala a dai sannan ya jawo hankalin yan uwa musulmi a dinga zuwa makaranta a dinga zuwa makaranta a yi karatu sannan ku dinga kokari ina lura da waɗansu ƙungiyoyi kamar ah, na kristan haka suna da samari musamman waɗanda suke very intelligent har kawai ake zuwa su cikin samari su je su dinga jawo ra'ayin su a ba kristal ba har su girma ya su cikin hadin domin ma muna ga wannan shi ma wata hanya ce ta da'awa na kafa eh, al'adawa kuma ku zama to cewa kun yi karatu har wanda kuka yi ganin da zance cikin musulunci ba yana kuma son ku a matsayin shi na abokin ku yi ƙoƙarin ku jawo su zuwa musulunci ya fahimci menene kuma da halayen kula da dabi'u ku masu kyau a yi koyi da su kuma ba kowa saboda haka malam Allah ya saka kuma Allah hakika ya yi wa'azi ba za mu yi za mu talibi kan abubuwan da ya kawo wasu da abubuwan da ya wani kowa ya kowa ya san shi a to kuma bai tsaya nan ba har da yan mata yan mata muna musulunci kamar yadda malin ta wuce a zai zo ruwa ba ta kan kai sallah ba sai lokacin ka yi aure su ba su kan su talla sallah kan ba wajibi a kan ruwa su ke gidan a da ba kafin yanzu in ka zama ruwa ta yi jajjabe ba har goji a cikin mata aiki da ka yi jajjabe da cewa ta mata aure to alhamdulillah da kira ya zo cewa yarinya ko bi kasar da a gani to yanzu samari ya rage a ɗauki da rawani a duka ganin ku da hula da za ka wani da ya ce a jirga masu hula a nan guda nawa wani, kuma kuma yana kishi kira da kuma duk wanda kawai mun kuma to kani mu gyara ni kokari mu gyara Allah ya ce mu ba ki da ala Allah ya saka da ne kuma samari don Allah babban abu da jirma Allah babban abu hajji kai don girma Allah hada kai a wani yake wallahi da wani don Allah ya da duk da magabani ko hada kai kar su yadda wani abu ya raba kar su yadda wani abu da bai ta kara ya karya ba ya raba in ya ka samu farilla aka samu suna cikakkiya to don musahabai da masuba don girman Allah kan su don su to raba su da kafin kuma kowane malami na kuma ba ruwan mu da malin musulmai ne kowane malami na ku ne musulmai shi abu biyu ku saurare shi ku raka shi ku bi shi a baya in ya ba ku umarni ku bi in ya hana ku ku hannu matukar ba ya kama ku shari'a Allah ku ce da ke wannan rarrabarun kawuna tsakanin musulmai shi ne ke kawo musulmi jikar kuma shi ne yadda harkar kan siyasa دي كله هل انت يا رب لازم تعمل كلمه في استقامه لازم تعمل كلمه في استقامه ولا حتى لو حتى تكين كده تكين تعجب لما تكين كده تكين تعجب هو يا رب تعمل يا الله حدث يا الله حدث الله تعالى حدث الله تعالى تبت الله تكبر الله يجافر Allah duka malamu wanda suka duka fatin wanda suka duka ya ubangi Allah duka da kowa duka wanda suke nan Allah ta bawa lafiya kara musu lafiya kara musu basira kara musu fahimta kara musu kuma ke zuwa baya Allah ta bawa yawa da albarka Allah ta duka ya mu da Allah ta gafarta mu subhanaka allahumma wa bihamdika Allah ya Allah ko a tsaye da ke akwai wani ma da kwamfani na kwamfani da duk mahon da abuwa kowa da ke da ke kwamfani da alashi